hudu ga watan biyu miladiya shida cewar karatunmu na littafin riyadu salihi na da imamu da wira wata ta'ala wannan kuma shi ne darasinmu na ɗaya. muna cin babu fadar rubuwi za mu kai kan hadisin abu hurairah Allah ya kare da gare shi sai qul ma'allu rahimahullahu ta'ala wa an abi hurairah da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala daga abu huraira allah ya kare da a gare shi ke manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza ta al Al'abdul al muslim idan bawa musulmi ya yi alwala saboda babu aikin da allah bai karba a gurin mutum ba musulmi sai zama kenan bawa mukallafi a bawa da ake nufi a nan ba bauta irin wacce mutar ba ma'ana bawa na Allah mukallafi wanda zai kawo hukunta sawa'u ɗani ko bawa ne namiji da kuma awul mu'min ko kuma mu'mini wannan shakka take da waya faga salar wajahu sai ya wanke fuskarsa kharaja min wajhihi kullu qati'atin kowane kuskure ne zai fara fuskarsa nan kinaya ce kamar yadda bayani ya gabata ta gafara zunubi ma'ana idan ya wanke fuskarsa to abin da fuskarsa ta gani na kurakurai Allah ne gafarta shi sa kare da zunubi kullu qati'atin da zara ila hadi ayni duk wani kuskure wani sabo da ya kalla da idanuwarsa to wannan sabon zai fita daga wannan wanke fuskar ma'ana ubangiji Allah zai gafarta musu wannan dalilin kaga ce ainihi tare da cewa a fuska ba iya idan ba akwai kunnuwa akwai hanci akwai baki amma ta ce kawai abin da idanuwa suka kalla wani ke kuskure ne sabon Allah wasu malamin ta ce saboda shi ido shi ke da alaƙa da zuciya idan ido ya ga abu ya yi masa kyau ya yi masa sha'awa to wani zai alaƙa ta akan zuciya haka nan kuma idan bai san abin da za ta za ta mai da haka wasu cikin malumar su suka ce a a ba shi kun yi wannan wahala ba abin da isa sauran gabobin da suke fuska da kunne da baki da hanci su ma ana yi musu tasa ana shakar hanci ana kwakwarar baki ana shakar kunne amma a fuska shi ido bai da wanki na kan jama'a da ko ba ka ba kenan baki an kurkura baki na ta kurkuran da ta fita hanci an shaƙa hanci na da zai kunne an shaƙa kunne na da zai Da to shi kuma ido ne ake masa ana wanki shi da da wanki manzala ce ma alma'i aw ma akil qabar ma'i ma'ana zinabin zai fita tare da ruwa ko tare da ƙarshen dubar ruwa wannan ma shakka ta mai waya وإذا ذكر فإذا ذكر يديه إذا يوجه هنا يسعى خرج من يديه كل خطيئة كان بدأ شدها يداه dukkanin kuskure ko zunubin da ya jamka da hannunsa zai fita ma'almari tare da ruwa au ma a kai kafaran mai ko tare da kan zubar ka ga nan ma dai kamar farko ne ma'ana Allah zai gafarta masa yana ce fa idza zakala rajuli haka nan idan yake kafafuwansa karajar kullu kabiyatin mace da haru ilahu dukkanin da nabi ko kufuran da kafarsa ta ta zuwa gare shi shi ma zai fita ma'alma'i, tare da ruwa aw ma a ce matsar ma'i ko tare karshen dubar ruwa to amma a nan malamin ta ce abinda ake nufi kabi'a ne ko zunuba ana nufin sara'i wanda ka bayar su irin bayar zunubin sha faɗa tuba ake zuwa ga Allah amma sabair zun kyawawan ayyuka suna wani shi sa kana Tariya taymiya alayhi rahmatullahi ya kawo abubuwa kusan guda goma da in dai mutum musulmi ne ya mutu to ba za ka kai mata wata ba duk da adadin sa ba ya wannan guda goma daga shi akwai wannan al'amalu ta da kyawawan ayyuka za su shafe zunubai tunda Allah ta ce innal hasanati da sayyi'at to kaga su ne irin wa'annan manzala ta ta ya karbi na min al-dhunubi har ya fita ma yana naqiyan tsabtatacce wankacce ga barin zunubi ma'ana ya zama duk ƙananan zurban da yi wa Allah Allah ya gama ta kenan banda manyan zan da kuma ne banda hukukun nas haƙoƙin mutane su hukukun nas sai ya raddin mazalim isa manzala sallallahu alaihi wasallam ce man kana lahu mazlimatun la aqihi falyastalahu yawma min qabl yawmin la dinar wala dirham manzala ce duk wanda yasa yana da wani zalunci da wa dan uwansa musulmi ko ma ba musulmi ba to ya nemi halattawarsa a yau me yake nufi yau a ranar duniya isa Allah ya ce da alƙiyama gobe ko fantanzu ma ƙaddamar li to kaga yau din ana nufin anan duniya manzo da ce kafin ranar za ta zo babu dinari ba dirhami abin nufi karan da zai zo ba magana kuɗi hadisi abdullahi dan warce illal hasanatu wa sayyi'ati sai dai kyawawan ayyuka da Muna na ayyuka da kyawawan aiki za a biya abin da kai na zalunci idan baka da kyawun aikin a ɗaya mummunan aikin a ɗora a jefa mutum kamar yadda zuwa bisa abu hulera faɗo rahatin na Allah ta ya tsari ta a jefa mutum a wuta na ga da cin abu da ke nuna ma falala ta alwala sai salihu da ta ne yi ce wannan nawa nawa mu wanda in yana alwala yake haka fi cewa alwala ta ne ba kafara Ya yake mutum da wani ce sai dai zahiri na nuna cewa kuma Allah ya sa hakan ne ya zama ko kana halartuwa ko ba ka halartuwa Allah zai gafarta maka ya ce amma ko shakka babu wanda ya zama sanda da yake albarar yana halartu wannan gafara ta zunubi din yana shi'urinta yana halartu ta zai fi samun matsayi a gurin Allah kan wancan amma da hadisin bai ce shi ma ta ba za a gafarta masa ba wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya hadisi وعنه رضي الله عنه قال sauke shi ba tsallake shi ba daga dai abu huraira Allah ya kare da a gare shi ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alal maqbara maqbara manzara sallallahu alaihi ya zama makabarta fa qala assalamu alaikum dar qaumin mu'minin ay assalamu alaikum ya ahla dar qaumin mu'minina sallama aminci ka bat kare ku ya ku ahalin gida na mu'minai tunda makabarta makasar musulunci an sani a farkon al'amari manzan Allah ya hada ta makabarta saboda a lokacin mutane ba su daɗe barin kafirci da shirka ba kar a je daga ziyartar matattu kuma dinga bota musu sai aka hana amma daga baya manzan Allah ya ce kuntu kuma an ziyarati fa fazuruha fa innaha تذكركم الآخرة وفي رواية تذكركم الموت sai manzala ke na hana kujerta makabarta amma yanzu kujerce ta tana tunasar da ku lahira wata ruwa tana tunasar da ku mutuwa amma wala ta ƙulu hujjar kada ku faɗi muna nan maganganu kakkaji na kabari roƙon masa Allah ake ba shi ake roƙa ba saboda lokacin da ka ji makabarta tabbas in dai kana iman za tuna maka mutuwa za ka ga ga babanka ga amminka ga kalarka ga abokinka ga ɗan layinku ga kaza wani ma wataƙila jiya ku gama yi da shi amma yanzu ga shi ku yi kun kawo a shi kenan kai ma dole sa ka kai tari na gwamnati tana sadda kai kana imanin cewa ta mutuwa tana nan daddawar da wani iyazu billahi a halin da muke ci ko ɗaga muna makamarta abin da ke gaya wani ɗan uwa na kusa ne da ke ka action ɗin mutane mutuwa gaba ɗaya ba ta ji ta jikin saboda ga kowa mu'amala shi da bayan an mutuwa ga zaga ɗauko ga a dukkan kana ta tunani yaro ka yana jin tsoron shiga gidan da aka mutu amma yanzu da an to hira ake ke ka ga kana tunanin wane ya mutu ai wane ne shaƙiƙinsa a wajen abokantaka ya zai ji gani zai gana ta yi rashe na dariya gaba ɗaya ba a ji shi mutuwar ba a ji mai waya na yi mai kaza na yi mai kaza na yi wallahi azim ana ɗaukar gawa a tafi wasu a gefen kayan suna hiran madar da da ba su dauka abin da ya dani kaga gaba ɗaya hikimar da ta sa aka ce a ziyarci makabarta mutum ba ba ma ziyarci makabarta ga gawar yana kallo wani irin je sai gama hira da shi Allah ta ya tsare amma ga mai imani wannan sai zai ci mutuwa za ka gane cewa da kana duranta wata za ka koma kuma karkashinta min haka raqanakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukra kowa ba da yadda yake ga tabara ta bisa Allah sai ita kasa kifatanci ayanu amwali nan ne wajen zaman ku kuna rai ko kuna mace kasa ce to shi sa manzala shar'anta daga ba a ziyarci ainihin makabarta don tunasar da lahira ta zana da cewa wata rana zai bar wannan doron a zai kuma ƙarƙashin ta to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan je ziyarci ahal bakai ya je ziyarci su kuma ya musu addu'a sallallahu alaihi wasallam to shi na abu wurin yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kawata ce assalamu alaikum dara qaumin mu'minin aminci tabbata a gare ku ya ahla dara qaumin mu'minin kenan ya ma'abuta gida na mutanen mu'minin ce wa inna insha Allah bikum lahiqun yace mu insha Allah mu wasu tsare malamin ka ce me isa manzala kana istilahi ai babu shakka ba ma manzan Allah ba mu kanmu wani ne kai imani da manzan Allah mun san ba makawa za kenan wannan insha Allah ba ta shakka ba insha Allah malamin su ce anan manzan Allah yake da tabaruka yana tana fadan Allah subhanahu Ta'ala wala taqulan li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an insha Allah haka su malamin su ce wasu ma suka ce a'a saboda irin abin da yake faruwa kaga insha Allah ta saba a bakinka kace wata ila irin wannan misalai ko kuma a'a insha Allah bikum lahiquna fi makamin khas kamar Allah da mu masu ruwa ne a ina a nan a? an fahimta Ta ma abin da yafi ko magana ta fi daɗi shine magana ce ufanni ai inna dukum idza lakina dukum la ila dukum insha Allah sai zan muka rufe ku murfe teku ne daga dama Allah an fahimta tabbas za mu rufe ku kuma za mu rufe ku ne da ne da mashi'ar Allah daga damar Allah an fahimta ya ce wannan insha Allah shi ne insha Allah mu da Allah sai ce wajittu an na tsarra aina ikwana manzala ce na zuwa a ce mun ga ƴan uwanmu ƙaru sai sabai suka ce a walazna ikwanaka ya rasulallah a shin mu ba ‘yan uwanka bane ya manzan Allah ƙara sai manzan Allah ya ce antum anan amma a wata wata musulun bal antum a sa'ari ba ma haka ba ko isa bayanar baji a rai rahmatullahi ya ce a nan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ba yana kore ‘yan uwantaka su ba ce yana ƙara faɗan wata daraja ta shi banda ƴan uwantakan ba ku sabai saboda ai wanda ke zama ɗan uwan manzala ne yin samun manzan Allah kan da ta'aribin da aka yi sabi mallakiyar nabiya wa amana bi wa mata ala islam ma'ana ko ba magana ƴan uwana bane su wace uwana ne kare ko banda ƴan uwantakan ma kai ku sabai na ne ya faɗi wani matsayi na su ne sallallahu alaihi wasallam na daban wanda ba wani da yake da wannan matsayi sai wanda Allah yana ba ka zama gwamna ba zaɓin Allah ba ne ka zama shugaban ƙasa ba zaɓin Allah ba zai jarrabawa ce amma ka zama talin mai zaɓin zaɓin Allah ne idan mutum yana musu ya gaya min gurin wa za shi wata sallah zai wanda azumi zai wata sadaka zai zama sabon manzo Allah ya kuma gurin wanda boka zaka je da kai sabon manzo Allah wanda tsari da zama sabon manzo Allah wanda shi ne zaɓi yadda Allah ya zaɓa an daba da ta haka yi zaɓi sabon manzan Allah ba da so yi ga karatun da yawa saboda yadda sai kai gani ibn abu a rai rahmatullahi ya yi da tsirin wannan hadisi da ya nisa bikin abin juma'a da daina da rauni da makamantar irin wannan cewa a cikin wanda zai zo bayan sabon manzan Allah to za a samu wanda ya tsosa sahabban daraja da falala da matsayi amma da kan sai ce amma banda irin unar awaluna awwaluna ahli badrin bai bai'at ruban da kuma asabiqun kama wa'anda ba wa'annan ba a cikin al'ummar yanzu a bayan sa bai za samu da wasu kisi farala da daraja in za ku tuna a karatun na alwasiyyatu kubara na kaya jiki da dama da yi da shi na yi bayani dogon kusan bayanin kusan minti arba'in ne kusa da haka kan wannan wajen da ba to yau ba wani ta zan bara ni dan kawo ta ne dan ka gane da wani abu ba dan hadisan da ka bayar da hujja ta fito na kan sai ko daga nesa mutum ya hango zan Allah kuma imani ya ta kan ci sahabi ne wanda zai zo a baya ba sai da sai ke masa zaman su da manzan Allah sallah a bayan manzan Allah jihadi a bayan manzan Allah ɗauko gaba ɗaya addinin manzan Allah a yana shi rikin musu sannan kuma Allah ta'ala ya ce la yasawi minkum man anfaqa min qabl fatay wa qatala ulaika adam darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu a su kansu sahabban ga wasu can ko me za ka zaka kin musu ba Allah ce kullum wa azallahu bisra duk sahabbai kenan waye sabon na garin ba sabon manzon Allah shi yasa malamin ka ce ayi hakuri sabon manzon Allah farala Allah ya musu zalika fadlullahi yuti man yasha idan ka dauko abu dai tak ba za ka iya musu ba kowa yake shi ne abin da zai bayani kasantuwar su abokan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kadai a duniya ce su manzon Allah ya ce a karɓa banzan Allah ya aikata kaza a karɓa duk duniya an bar sai zai yi faɗuwa idan ma akwai ƴan mafarki to kaga mu ne da shi in wani ya shi. idan mutum ce shi ka san fa dan bid'a dan bid'a na ya dawo shi da kan dan da fara irin bid'a wai ko wai wai ko sabi da yara wa mafarki zai sabi ya ga Allah ba mafarki ya sabi kace irin wannan irin wannan haka wannan ba zai zama hujja ta wani ya kai sabon manzan Allah ko ba shi ba idan ka yi samu ta fuskar ilimi a samu cikin wani cikin tage ya fi da yawan kuma sun yi sabon ilimi eh. to kaga yana cewa bal antum ashabi wa kanu lazina lam ya'ti lam ya'ti da ki dan uwan ku ne wannan ne ba da manzan Allah na fi ba a uwan sa bane ai da hankalin shi ya dai amma ko karfin ta ce kai ban da harfin mallan ya ci babu yin mata ya rasulullah kaga kai gane ne ban zala ki rabi ko kuma ta banda ƴan uwantaka kuma ku abokai na ne sai ya manzo Allah to ya za ka san wanda bai duba sai a ba daga al'ummarka sai manzo labarin cikakken misalin da ba wanda ba zai gane wannan misalin sai manzo Allah ta ara aita ka ba ni labari law anna rajulan lahu khaylun qurr muhajjaratin mutum ne yake da wakai masu fararen fuska masu da kafafuwa bai da zarai kailin domin domin a tsakanin dawa kai kai cewa kai domin ne kai bakakin bakake dirgin da domin al'aswad domin launin da biyu na su lafi shi launin da su tsaye da kowane launi ba to baki da shi da kowane launi da yake nan baki kirin da kai da kai baki kirin a fara ne kai goshin su fari Ƙafafuwan su farare sai sai ga cikin dawakan da su kuma ƙirƙirin su manzo Allah ce ala ya rufu kai da mutum da bai gane sa ba qalu bala ya rasulullah sai haka ne ai ya zai gane qala sai manzo Allah ce fa innahum yatuna gurran muhajirina min nuna wudu sai manzo Allah ce hakika za su zo su al'ummar tawa gurran muhajirina suna da farin fuska da fararen ƙafa ma'ana guraren da suke wuce alwala yana haske kamar da bayani a baya hadisin musulun siyaman la ta da ahadin mai rahu wata kama ce ba mai ita ba al'ummar manzon Allah ba wanne bayani a baya cewa wannan baya nuna cewa su kaɗai da suke alwala amma zuwa da hasken alwala ɗin alƙiyama wannan iya al'ummar manzon Allah yake banta amma ta al'umma ta yi alwala ga hadisai guda biyu mun kawo ko hadisin sahibu jirai da hadisin sara sun yi alwala manzala ce mila wudu ne da ban alwara sai to ana fara kuma alal hawd manzala ce zar rigaye shi har wani wani biyu riga ka ni mai tattalan maka Allah ya sa mai wata wanda manzala zai shirya manzala ce ni ne zan gabace su a tafki na manzala tarki da yake a farfajiyar alkiyama duk wanda ya shaki ba zai ƙara ishiga ba har abada ko manzala ce zawaya mu sawa'u tsawon sarfa da fadin ɗaya ko adam mutum nujum sama yawan kofin da za a sha ɗin ya fara yin turaren sama yawan sa ta kai tunanin to ya za ran alkiyama da al'ummar nan gari ɗaya ba wanda za ka ci shaka ba kai da kawai yanzu Allah Allah ya shayar da mu amma ba za ka ce ina jira wani ya shayar ba kuma manzo Allah yake zaƙi ta kamar ziga kuma hasken sa kamar nuna to wani zai ce to na ce ko malamai sun ce manzon Allah ne fara duk wanda ya shaki ba zai kishirwa ba to kuma ya zai da kayan shaye-shayen aljanna har da su nan da muke so mu sha ta aljannan Allah ya da ya ya da shi sai malamai ka ce eh ai ita kayan aljanna kayan jin daɗi duk wanda bai sha ruwa don kishi ya dame shi ba jin daɗin ruwa yake ba maza ce kawai abin sha yanayi karkar ko ba ka ba amma za ga masu wadata da masu mulki ai a cikin gida ko ana yi ranar ɗan kurɓa a haka ko ba ka sannan kuma aljanna ɗauki kishi za a yi kaka mafi ƙarancin ɗan aljanna da rayu fitin za ka ci da yawa mala su ba za ka sha da yawa wannan wannan wannan gana nuna ma ɗan ƙasar ya alwala sannan akwai kauta shi wannan hautsin da manzan Allah yana tafajar kyamma akwai kautar kuma yana cin aljanna kuma wannan hausin kautar yana ba shi ruwa kamar ne zai mutum musulun hadisin anas da abu da da mutum sun fita da shi manzala ya dan jijjibi ya farka ko yana malmishi sai manzala kan ta in bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sha'naka huwa al-abtar shi ke sabai a tabbini na malkauta ko sanar da kautar annabi ya tabbata sani don a jawo hankalinsu su fahimci abin su riƙe suka ce Allahu wa Rasulu ala sai ce na harin wa adamihi lillahu fil jannati sai manzala ce ai wata ƙorama ce da Allah ya nun alƙawarinta a cikin aljanna shi ne kautar Ko kaga na gaba da hon a waje kuma da kautar aljanna Allah ta lai shayar da mu Ko kaga wannan kaɗai ya shi na mai tsantsar la da alwala ake samun wannan mai samun wannan haske shi ne nake kuma ka gane annabi kai alwala kyauta ta ce alwala wannan bisa rawahu muslim imam muslim ne fitar da hadisi wa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ara daga dai abu hurairah ta san dai kace ba kai ba hadisi abu hurairah ba kai ba musulunci wallahi ina tunawa ranar asabar an can wani taro ina zama ko karshe wai wani zan yi bayani ni ba ba gaya ba ina ji har na gama bayanan da daddadi sana gora ya kawo hadisan sai tun da magana ce ta kasuwanci magana ce ta sana'a sai ka ɗauko irin alama yin tauka ko ba ka ba Allah ya mai zai ga ka zama hozula akan abin da zai amfane ka sai da tafko wannan hadisin tun Abu rai. na kamo wani hadisin na abu wani da can hadisin hadisin ɗayan ku ya ɗau igiyar ce tafi yin ishi na ƙara ɗauko wani hadisin abu wani da wanda mutum zai zo babu nama a fuskar tambayar in mai roƙo ne da bara ranar kiyama ko an ɗauko na hadisin abu wani da mai zana ce mutanen maka ciwo suna zai sayi ƙararin zai hadisin abu wani da eh, ke wannan ma dai na abu huraira ne inda ɗan shi mai jawo shi ɗan eh, kawo ce wannan ma dai daga abu huraira ne bukari bai fada shi in fara saboda daraja ce kowa Allah ya raba mai kawai ka daina hasara ka daina kashi kowa da kalar da Allah ya musa abu rara shekara ta bakwai ya zo amma ku kowa ya musamman don Allah saboda mai sabo dinga gida gida gida gida yana ruwa kuma ga addu'a da manzo Allah ya masa manzo Allah ya zai shin fada gargonsa duk abin da ba sai da shi fada gargonsa ne zai shin fada manzo Allah ya dauka ya yi duk abin da kai ba za ka manta ba gashi da naci da kwaɗayin ilimi ya ce da ya rasu da lakin mukari ya rasu da la man as'alun nasu ba ta kai mul kiyama wane ne yafi kowa a lissa sabu ce ta karara kiyama da ke na san ba mai tambayar nan shi kai ya ce domin man zalunci domin kai mai kwaɗayin ilimi ne sai ce man ƙara la ilaha illallah yi bi zalika wa Allah man zalunci ya shi Allah to ga nacin karatun ga kwaɗayin karatun ga bibiyar masu karatun ga addu'a manzan Allah kai ka cewa za ka samu abu ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala adullukum ala ma yamhu Allah bi baya bana na yadda ku ba ta ganin ba manzo da shi tambaya mana bana nuna muku ba dan ne saboda jawo hankalin shi lokacin da aka ce ba za a yi na kaza ba ka fitar hankalinka wa ya san kaza na mafi ya tattaro hankalinsa idan bai sani da gaya ba da yawa manta ba na nuna muku ba ba na shirya da ku bisa abin da Allah yake shafe kurakurai da shi ba kar ka manta ana magana sara'ir jiro wa yarfa bihi darajati kuma Allah ke daga darajoji da shi share na kurakun ka daga darajarka tuna bisa Abu Hurairah Allah ya ƙara yadda a gare shi cikin sayar Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ce man tawadda'a fi baiti thumma kharaja illa masjidi la tujibu illa salat wa la yanhazu illa salat manzala ce duk wanda ya yi alwala a gidansa ya fito zuwa masallaci ba abin da tuwar shi sun zuwa masallaci ba abin ya zafi shi zuwa masallaci ya ce nan ya watan illa ka fara an tsaya ba zai wani taku ba sai Allah kanka da mijini sannan kuma daga masa darajar idan kuma ya bi sallah sai zama a sai zama idan ya yi sallah idan ya duba sallah sai da jiran riba ana rubuta man ladan sallah ana ta rubuta masa kuma bayan an yi sallah ma ya zauna shi ma dai a masallacin shi kuma malaku suna ce masa addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya masa rama Allah ya karɓi tubansa ba da ƙarfi don masallacin ba ko kuma alwasar ta kalle shi sa daga cikin abin da nake gaya yawan faɗa 'yan uwa akwai masu wani kuskure ba laifi suka ba amma suna rasa kansu da wajen yawan gaske mutum ya iyo alwala a gida sai ke siya da masallaci ne sharaɗin hadisin abu hurara man tawadda a fi baitihi wanda ya alwala a gidansa an ɗan kwanan shago ne a shagonsa kofar shagonsa an gane yi eh, nan ne gidansa yi a gani ya zama da alwala ke su gwara in ka zo ka kari kaga sai ka sake kare sabuwar daraja kalu bala ya rasulallahi wani ijin wannan sai yan zamani ne da kawai magana ce ku iji sun haka mai mutum ya shiga sahun gaba ya ga alhaji ya fita alhaji bismillah saboda tsarin ki da hudanci ai karshen ki da kenan wallahi ina sahun gaba ka shigo wajen suna kare jana fitowa alhaji bismillah ko ba da duk da ne dai jari da ni da malam ba zai kira ba. kaga duniyar ko ake ne malahira ba a ne wanda ko da babanka ko yi masallaci kar zai ya gaba kaka daga mutu rafa wa fi zalika falaita na fakin mutahadi tattabu alkhairat wa sawiru ila maghfirati min rabbikum tattabu alkhairat yanzu wani so yake ma uban ya mutu ciki shi kudin amma an wata masallaci sai ya lafiya ya koma baya da za gama inda za ka san malam al'ummar gaba ɗaya ɗin mutum ke rayuwa wallahi ɗin mutum ke rayuwa illa ga rin Allah sai ka ba mu labari ya manzo Allah qala izbagul wudu ala makari sai manzo Allah cika alwala ala makari ai ala kure ka cika alwala lokacin i a tilas ma'ana ala mashakkatin kana jin wahalarta wataƙila ɗan zazzaɓi ne a jikin amma za ka yi alwala amma da ɗan ra'ayi ne ka zo ka ci kisi alwala ma'ana kamila alwala ko kuma a'a lokacin sanyi ake kuma ba ka da ɗan kwanan shago ne kai ba ka da shilinda ba ka da komai ha ka fito kana alwala bayan da za ka yi ko ba da iyalan naka gas ya tsari an ɗauki wutar nefa ka da da ma zubo ba a sa, ko ba ka ba za ka haka ka zo kai alwalan nan ba daɗi amma ka cika ta amma fa kada kana da damar dafa ruwa ka dima maka shi a dan in samu ladani ba dima ma ba wannan ba musulunci bane Allah ce ma Allah da azabikum in shakartu wa amantu idan zaka da in dai akwai karfi ta ko akwai balan zaka aje ruwa a ji ina ji wata rana zaman juma'a da kullum ya ji su wasu yan matasa sun zo duk da ya ce ɗaya ki ta kaga mu zauna a ranar ce za ku samu lada Allah sarki bai san ce Allah yake ba wahala da ta zo na ittifaq ita kake samun lada a ta, amma wata ta zama ba ittifaqan ba ita wannan wahala kasdar ka ne mota sai dai mazini manzala ya ga wani a rana a tsaye manzala ke wani shara da ta abu wani shara kenan ya ba kan can ba zai shiga inuwa ba ba zai zauna ba kuma yana aji ko ba zai magana da kowa manzala ce ko mace shi ya shiga inuwa ya zauna ya yi magana amma ya cika azumi saboda wani abin duk azumi da kadai ibada an yi cikin amma ya cika azumi Mazala ya gani shi kuma a Ramadan za a yi tafiya cikin rana ya ɗau azumi ko ba a Ramadan ba ko na nafula ne ya ɗau azumi Mazala ya ga shi ya faɗa na zuwa wannan fa sai Mazala azumi yake manzara ce ga laisa min albarri a cikin ku Ba ya cikin bin Allah yin tafiya yin azumi halin tafiya ga irin wa ga irin wanda zai shiga irin wannan halin amma da zai iya ba wani abu bin Allah ne manzala ya yi azumi a halin tafiya hadisi ana kallon tafiya da manzan Allah wasu mutuna azumi wasu ba sa yi masu azumi ban zargi marasa azumi ba marasa azumi ba su yi masu azumi ba ya zo hadisi abu sa'idin yake mun tafiya da manzala dukkanin mu ba mu azumi sai manzala da abdullahi dan rawaha daga ba su gaji akan kanka wahala amma ala kurhin zuwa kai to kai alwalan da kyau ka cika ta to manzala sallallahu alaihi wasallam yace wannan yana kankare mutum da bansa kuma yana daga darajar sa ce kuka ke kwaba idan masajidi da kuma yawan taku zuwa sallaci ba ana nufin kuma ga masallaci a kusa ko kuma ga hanyar da in ka bi ta za ka masallacin a kusa ka ce kai bar ka je kai kewaye ba haka ake nufi abin da hadisi yake nufi duk nisan masallacin da shi ne masallacin da yake kusa da kai to ka je shi kaka ce nisa shi ne abin da ake nufi kan kuma ka kana tafiya ka dinga haka irin ta yara da ake za a aura raga ko a taka ce to wannan raga da kafa sha biyu ce kuma a ji a taka taka kaka dinga irin wani. abin da hadisin yake nufi mu kaddara nan ba mu da masallaci na hadisin sai na ina abubuwa din nan to tafi can alkhairi ne ladan kaga ce a tutsin da ya nesa ne ya na yan bida nan baki a can ni ina ta faɗa kullum in dai kana da masallaci hadisin na kaga sallah ka sai bida amma an mu na hadisin na to ba kai sallah kai kare in dai yan bid'a ba kai bid'a mukaffira ba yan komai Allah ne ko iyyas Allah ne ko wani zai iya zama Allah ba ne kike shan labai in iya gida a ce muna tijjaniya muna muna wace ce ya wace ce ya ba dai can abubuwan muna da fita ne daga musulunci to yanzu ba musulunci ahli sunna zaka iya bin sallah amma la yanzu da ahli sunna to musulunci ahli sunna kai sallah Mazala sallallahu alaihi wasallam hadisin Jabir banu Salama dan ka fahimci hadisin su ai masallaci annabi ba ba ganin dama masallaci annabi dama yana ne da unguwarsu to sai suka yi fasa sai da gidajen su baro unguwar ta zama ke nan su dawo kusa da kusa shi zai ce a diyarku ai ilizumi diyarku to kuma zabin a tsaro ba za ta ku zauna gidajen ku na farko ku zauna ku rusa unguwa na biyu kuma tun da ku samu kanku to ai ku tafi masallacin daga nan duk ta ku Allah la zai ba an gane ba ana nufin kawai haka kawai kamar mutumin nan cin sai mutum wanda shi ma gidansa na nesa da masallacin da Allah yake zuwa kuma sallah ba ta wuce shi me zai hana sai jaki ko kala saboda fara ce a ni na so a rubuta mun ta kuma a haka ya samu kansa manzo Allah ya ce a ga masa Allah ya rubuta masa haka kada kana layin ɗan carfai. za ka zo nan masallacin ke sallah ka ce ka ji ta kuka ya dauka ce ta kofar fili ka tuta nan a ta wata nan ne. an fahimci abin da hadisi yake nufi sai manzala ke wani tijaru salati ba da salati da sauraron sallah bayan sallah me yake nufin sauraron sallah bayan sallah kai jihar ke ta zama sai la'asar ta zo idan kai la'asar ta zama sai garba ta zo musulunci addinin zaman kashe wanzu ne ma'ana kayi jihar ka gama to la'asar ce a ranka kawai jira kake lokaci ana kira za ka babu da zai an gane ai sallah ce da ubangiji idan aka kira da buke ta zama a masallacin ce ne za ka sana'a ce kuma musulmi ya yi sana'a ko dai kai kasuwanci ko kai sassaɗa ko kai tsira ko kai yi kusa ijara ko a tara ma yara karantar ko a tara ma manya karanta a yi gingano ya ka biya ko ba a ce ma wannan sai ta rike wa wani to miliyan biyu za a biya biya da shi to ni inda za a koya mai cinta misal to zai ba da miliyan ɗaya da rabi za a koya mar umda ta ce halak na zalar ta mafi cikin abin da karɓa lada a kan shi da alƙur'ani littafin Allah amma mu yan ba dan Allah suke ba ko dan Allah suke Allah ya ba mu lada ya ba mu lada kaji ba ko kuɗin laraba ba ko ba kuɗin laraba ba ko dubu eh Allah ya ba mu lada Allah ya ba mu lada to manzala ke sauraron sallah bayan sallah an sauraron ma'ana an zayar ma'ana dan kasuwa suna kira sallah ka bar abin da ne ta wani sallaci dinki an kira sallah ka bar da rage ita dan siyasa mai ɗaukar musu hutu kana ke ɗaukar musu hutu kada ke da su a yi ne da sallah ka zo kai sallah ya kowa shi ne in su da sallah ba da sallah idan sallar kai kake jiranta ba ita take jiranta ta ta wani sallah da ke ta farin an jima ba yi ya tana jiranta wani kuma yana ji shi ba matsala shi zai jami amma yana ji ya rasa raka ɗaya ba a ba ce za a taru bari ya ƙara shekara ai yi nisan ai duk ko raka ɗaya zan samu ta yanzu ukun ka a zarar da kai ta raka uku sabuwar suna gani da muka samu fatiha muka samu raka'a ba sauraron sallah bayan sallah za ka ce fa zal kuma ribadu fa zal kuma ribadu wannan shine zaku, ne ribadu ba ka je ka tare wata kafa ba ka tare musulmi ita ko to shi ma na kamar haka ne saboda kamar ka tare kana jiran ne kana jiran bauta Allah shi sa manzo ce fa zal kuma ribadu fa zal kuma ribadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda kamar ne ai kamar ka tsare kanka ne bisa ɗaya ga ubangiji kamar da mai rida'i shi ma zai ke tsare kansa ya tsare wannan kafa din ka zo kuma ka tsare kanka tunda arriba da alhamsu ne al'asab kamar ka tsare kanka ne bisa ne da'a ga Allah kawai kai wa Allah wannan da'ar ka tsai kawai tunaninka ya koma su kuma lokacin wannan da'ar ya dawo kamar kaga sab'atun yazulumu Allah yawma la zulla illa zulla kaga a cikin sai akwai rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid mutum da zuciya ya rataye da masallaci ana kiran sallah in yi sallah kuma ki a kara kira su sallah annan sallah alaikum za ga zabo amra idan al'amari ya irin ka ce a hausa ya dan dame ka dan kulle ma kai manzo fi gaggawar zuwa sallah hana cewa a na bi salati ya bila ya kai bila hutar da mu da sallah amma ya mutu yana sallar cikin da ya cikin Allah ni dai na yi sallah ta na huta wai ya huta Allah ɗora mai nauyi yanzu kai Allah ne ma na hutu akwai asara irin wannan maganganu ai kamata ya kana mutala kana jin daɗi ba mun karanta magana bin taimiyya ba kuma shi ne ka'ida ba ta ba ta zama bauta sai ta cika wannan sharuɗa a samu kamalu muhabbati lillahi subhanahu wa ta'ala wani haihu. wa kamalu bil lillahi wani haihu. dole sai samu na mutan zama bauta a sami cikar soyayyar Allah da soyayya ta ƙoli da Allah sannan kuma a sami kasantar da kai ga Allah kasantar da kai na ƙoli sai ibada ta haɗa wani sandu zama ibada Allah sani ibada ta gari wannan ba rawar musulmi imam musulmi zai rucewa ne kaga wannan wannan kamar abin da ya faɗa ɗazu to yaushe nake shi'urin haka muna alwala muna jin kankara zalzai take ba don kika yi wannan ba duk da kamar da wasu ya faɗa ba za a ce wanda ba ya shi'urin ba za a gafarta masa amma dai ba zai san matsayi da wanda ba ya ce wanda ba tun da alwala ibada ce duk da ibada ce ce halatta za a yi magana a cikinta za a yi kaza a cikinta amma dai kamata ya san da kalu kana ka ba da halinka hankalinka tunaninka wajen ne saboda kun san aiki inda ake samun ladansa ya zama kana yin sa don din don neman ladan ba don al'ada ba yanzu ka duba hadisin sa'ad bin abi waqqas manzanta ta ma ta ji fi timra gida amma ba kuma ke tattabi da zalika wajen hannayi yanzu shi da iyali ka dauka matsayin al'ada ba za ka samu wurin wancan ladan ai al'ada na aure mata ina da ɗaya ai dama al'ada zan ji ko abin da yake ji ai wannan al'ada ta zaka ka bada kudin abinci abin da kake duk sanda zan zaka bada kuɗi da abincin da shefana da nama in zaka so in ba da ke Allah ya wuri ma zaka ce suna sa da ke ku dinga ce musu ka ka raina wata ma ɗaka ta fi so ka gani balle kan tv duk dai ga kana san da zaka siyo kawo ka dinga ji a ranka kai dan neman lada ka so an gane ka ji ka san kai kala da gurin Allah وعن ابي مالك الاشعري اشعري رضي الله عنه قال daga abu malik al-ash'ari Allah ya kare da gari shi cewa da shi mun karanta shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce. at-tuhuri shaɗar imani at-tuhuri tsarki kenan shaɗar imani mai imani wannan nauyin tsarki yake nufi tsarkin gabbai da tsarkin zuciya alwala tana tsarkin gaba da tsarkin zuciya me ya rage sauran ibayi wanda ne saboda ana nufin ana buƙatar a takliya ta tahliya to za a takliya ne zama kana da tsarkin gaba da tsarkin zuciya to sannan kuma sai samu ɗaya ɓangaren a taliya ɗin kyawawan ɗabi'u tare da ubangiji da manzan Allah da bayan Allah ayyuka na ibada shi ne ma'aji za ka ce a zuhur shaɗar ba saboda tsarkin gaba in ba tsarkin zuciya da matsala zuciya mai da tilbe take da munafunci ba kenan ko habubuwar hasara ko kafirci ko baƙin ciki ko tsaki ko na zama a zuciya mara Allah ya mana magani mun karanta shi malaci rawahu muslim muslim za su tura da shi mu kasa maka bi tsuri bi babu sabab ya gabata da tsawon hadisin a cikin babu sabab kuma na san banda karatun da muka yi na hadisi a nan ina iya tuna shi ma mun daɗe akan hadisi kuma da tun da ka taso kana yaro maka karanta cikin arba'in nawawiyya alhamdulillah tawla ilmi mizan wa subhanallahi walhamdulillah kallani ani ma bada salatu har dai zuwa ƙarshen hadisi malik ya kulba da hadisi a bin abasa a al-sadiq ya cire babu raja a wannan babu akwai hadisin amr dan abasa wanda ya gabata a ƙarshen babu raja'i sai ce huwa hadisin abin hadisi ne babba yasa malamai sai cin masu da ce kamata ya ce, hadisa na abimani yake dai shi suka ce dai shi ma na abubuwan da ash'an ai babban hadisi ku dubi abin da manzo Allah ya faɗa ba alwala rabin imani tana cika abin da ke tsakanin sammai da ƙarshe cika asalatu nuru wa sarqati burhanu wa samaru biyaru wal qur'anu yajtul lak wannan wannan hadisin ah shahadu lana hadisi yanda ce imamu mun kamata yace wa'annan hadisin guda biyu da su ba musabbin ala jibal bil Ya ce mustamilani ala jibal bil khairati suka ce kamata yake sun tattaro hadisai guda biyu sun tattaro su jimloli da manzala farana rafaida dan ba iya hadisa mu dan abasa bane Allah ya kare da gare wa na Umar bin Khattab radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam daga Umar dan Khattab Allah ya kare da gare shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam asalin wannan hadisi Uqbah bin Amir Allah ya kare da gare shi ne ke bada cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na muna yin ciwo sai zama ranar ranar ciwo na ne aka samu shi wallahi da rafi ya Ta ga mu mutumin da ka sani mutum biyu wanda suka raba ɗaya yace to yau ni sai je makaranta ka je wajen aikin in ka ce mu raba kuɗin kuma ga ma abin da na koyo gobe kuma kai ka tafi kasuwa ne je ne ta makarantar sai a ni kai tafi kasuwar in yamma ta yi sai ka zo ka koya min abin da ka ji a makaranta ni kuma abin da ya samu din nan baraba ina ka taba na ya ka wannan zamanin wani ma kallon sa ki kida ne da yata makaranta sai ga har habaici yake maka kuma haɗu da irin wannan sosai a zana cin kira na ta wajen cin ka ta haɗa ke yin ranar makaranta na da yake maka wani shi na Allah. sai ka ce ka yi da wala ka kuwa shi na Allah an rufe shi na Allah ko zai makaranta zan mana alkhairi dan ba su jin zan annabi kuma ba wani abu da dole zai yi to haka suka yi da Umar to ya da yake na da daga ciwo sai ya samu manzon Allah yana cewa wanda ya alwala ya cuta da alwala yi sallah raka'a biyu an gane Allah zai shiga da shi aljanna sai zuwa ya ce to ta ɗazin da annabi ya faɗa kafi wannan sai ce illa duba ce nan umar to ga ta ɗazin ya ce manzan Allah ce ma minkum min ahadin ba wani ɗaya da gare ku ya tawadda da zai alwala fa yablugu aw fa yajdibu wa yajdibu duk da yamma ne ya isa ko ya cika ya isa mutuka ko ya cika alwala sun maƙala ashadu an la ilaha illallah wahdahu hula sharika lahu sannan ya ashadu Allah la ilaha illallah wahdahu hula sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ma'ana yake na shaida babu wutar cancanta da gaskiya sai Allah dan dole sai an samu nafayi kuma same su bati wa anna muhammadan abduhu saboda sai da ya zama bawa kafin manzo kuma wannan siffar ta bawa ta fiye manzo Allah daɗi kuma ta fi nuna matsayinsa ba sai na maimaita ayin ba duk inda Allah ke sun nuna girman annabi da wani abu da ya manzo Allah shi kaɗai ne kowa ba in ya tashi da siffar bawa Allah ke kiransa dan wasu ɗaukar ke gace da manzo Allah bawan Allah ya kuma tabbatar da annabi kai har ma ni waka a garin nan wai wai ko da ke wani shi ma ya riga shi wai kai ka kira shi ko wane ne in baka ce shi Allah ba to ai ne albarda ya giya mana da uba da ahun nasara fi da biyi ce ku bar abin da nasara suka faɗa dangane da su iya wannan ne ka ce annabi sa Allah ko dan Allah to kamar iya ne sai ce fakun bin baki ta mada fiye wa take duk abu da gaba ka hukunta na yabo ga annabi kai masa amma dai kawai kamar iya wancan shi ne shi wanda ce game da shi da hausa yake kawai eh, eh, eh, kai ka kira shi kowa ne ne in baka ce da shi Allah ba ka ke ka ce da shi baban Allah ko ka ce dan Allah ka ce jikan Allah ka ce agoran Allah kaga jahilci ne ja Allah. abu Allah wahdahu la sharika lahu shi kaɗai yake bai da mutum tare har suna jin cewa ma wai in ka ce manzan Allah ai bawon Allah ne akwai wanda a garin nan wai malami ne wai shehi wai ce wai wai abin da ya ja mace ban da ake ci wai na sha faɗan maganar nan tana damuna ne abin da ya ja da halin da ake ci wai ya za ba za ta yi bala'i ba wasu mutane suna cewa annabi ya san gaiba ba yanzu mutum abin da ya kaɗa shi ne ta al'umma cikin bala'i yi wa Allah ƙarya da bai wani wanda ba Allah ba siffa Allah wallahi ya ne. kalmar bawa ɗin nan kalmar ce ta babu ta matsayi ba na sha faɗa abin da tsabi yake faɗa ba wani baiti da yake da yake cewa da yake cewa a a a yake cewa na sha faɗa baiti na kudu abin da nima zan manta shi eh ina zuwa wancan baitin shirkan ne ke nema ya zo mu wallahi wannan iya zai faɗa wanda ƙarshen baiti yake cewa yake cewa wa duktu aka mafi aka usurayya da kulitar sauka ya ibadi E, to dan gwan farko ta shi ya kwanta ni mimma zadani izzan wa sharfan fa duktu bi akmati aka usurayya da kulitar sauka ya ibadi wa an arsalta amara biya. wancan bai ne shi ɗaya ran kamun shi wancan baitin na karhaka ne bil wata tashribi in kuntu kun yakun bi ta suwite cikin kwanakuriya ta a gani sai ke cewa ya ishe ni ma da a daraja in jar ƙare ce in na jini na na shiga cikin fadin Allah ya ibadi ya ko bayina na jini ma ina ci yace sai ji uwana ta ka shara ya saboda matsayi kuma ka aiko min da da matsayin manzo sallallahu alaihi wasallam da kalmar abdin daraja ce shi sa kowa ta yi annabi ta wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu subhanallazi asra tabaraka allazi bi fadana ala fawa ila wa in kuntum fi rabbin min nas min ma nazalla ala lamma qama abdullahi da in kawo yuna alayhi liba ta abdu abdu abdu abdu shi sa mazalaci innama ana abdu ta: taqulu abdullahi wa rasuluhu kada yake la ta dalmi kama a da nasara ita bin maryam haka zai hadisin anas bagoya da cikin sharu suna magana ce inna ma ana abdu a akulu misal akal al wa ajlisu misal jamsat abd ce ni bawa ni ina ci irin cin ba ina zama irin zaman bawa manzo Allah bawan Allah ne ya fi kowa kuma daraja da matsayi a cikin bayan Allah sallallahu alaihi wasallam kar wani shine mana ƙarya mu ce man annabi waye kaman mu ne kaman kowa abinda ake nufi manzala ce ni mutum ne inna ma ana basharun misalku ma'ana misaliya din ta daraja ba ita ba misaliya din ta ne ta halitta ma'ana yadda mu mutane da annabi mutum ma'ana ba aljani ba ne ba mala'ika ba mutum amma a madaraja da matsayi da ɗaukaka da soyayyar Allah waye ita ce shi kamar manzan Allah ne tunda sai ma ka bi manzan Allah ma kai za ka samu tsayi aljannan na fanka zama ban Allah ba ka fa isa ka shiga ba sai manzala ya cike ka hadisin anas cikin sai mutum a ti babar jannati kowa ta zama sai ka tsallake sai sa ɗauka lokaci da ku ba kai ba sai annabi ya zo ya ci kowa da kowa ya ƙwanƙwasa zanna a buɗe waye ke shi ne muhammad ce kai kaɗai kai umarni a buɗe ba ya mara ya buɗe kowa ba kai ba Sannan a buɗe annabi shiga An annaba shiga al'umma da mutu ya tsara wani shi mu muke karanta wannan hadisi muke karanta su a mumbaran da wancan karatun mu muna karanta mutane kuma dan kin Allah da ya ga ku ce yankin manzala irin kowa ne in ma ka ji abin da muke nufi a halitta ma'ana halitta sa mutum ne shi ba mala'ika bane ba aljani bane mutum ne amma ba wani alisar da ke darajarsa da matsayi ko kafaɗa mu ko kuna ma cewa ba ki ga aljanna kafaɗa da kafaɗa da mu ma yadda da Wani wai sun shiga aljanna kafaɗa da kafaɗa da manzo Allah daga yin da ya ce ba ai ne tsarin da tsarin da sai gobe ce ma an kai kaza kafa kenan kawai da za a nage gina gobe ma biya kai Allah ka samu gane addini to in mutum ya karanta wannan ka ce shi Allah ka gama alwala ba daga dan yatsa ba da kai ta ba hadisan daga dan yatsa nan bi inganta hadisan tsagani bi inganta ba ne dan yatsa ma hayyawa ga shi ba ma na ga cikin sunan abi da bi inganta ba kawai ka faɗa wanda malamai ka ce biya hadisan zikirin gama alwala nan bi inganta ka ce shi Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu in ka karanta wannan mu za illa futiya lahu ne ya da kuri min ayi hasha. bai fara farko ba shi wata sai kai sallah manzo Allah ce shi an buɗe mu kofar aljanna gaba ɗaya ta fasin shi wace ga dama wanda shi zai baka matsala ka tuno hadisi zamu malaman mu na sunna ka ga karantar da mu in wani shi zai baka ishari shi mana bayani sai ba ishari kala hadisin dai Abu Hurairah nan da maza Allah ce man an faka zanjain da kana jannata ya ko da za kira shi ta kofar azumi wani za a kira ta kofar kaza ko ba kaza hadisi ne mai tafi har ma sai da abubakar manzo Allah ya kira ta kofar kofa an gane to yanzu na ce duk ko ba na kaza ba sai kuma ce akwai yaro ta masu azumi ce to kai ba ka azumi kuma kayan yi wannan kuma Allah ya karɓa sai da jin kofar masu azumi ce yadda abin yake idan kai wannan din za a buɗe makofin aljanna duka in Allah ya karɓa ko ba sa mani ibn al-mawani ba to kuma in ka je aljanna wajen shiga aljanna aikin da ka fi shalai kin yi sama sai ka ta wannan kofar an gane muqaddara nan masallacin kofa ce guda guda takwas an ce wannan kofar ta wanda suke suke yawan kawo da biyu wacce tana su kawo lemu wacce tana su kawo ruwa wacce tana su tana tana duk aka ba. sai kuma su ga wani abu kuma shi kuma wanda ya yi shi za a gudun ƙofofin duka an gane Yana suke ya za a kuma to ai wata ila kuma tuni za a buɗe masa duka shi ba ya kawo nono kuma zai ta buɗe ƙofofin masu nono sai wani ce a'a idan aka buɗe masa duka to in yi bisa Allah ya kimsa masa shi ruwa ke sawa shi Allah ya kimsa mai ya fito shi ƙofar ruwa sai ya kai subhanahu wa ta'ala akwai ƙarin gashirin ma rawahu muslim wala muslim ya rawaito shi iyanar wa mutum ta baya wara wa zada tirmidhi alama ta alli min at-tawwabin ta alli min al-mutatahhirina wannan bai ma sun ba a abu a cikin isnadin akwai Jabir bin Muhammad malamin tirmidhi sai shi kadai kadai da wannan Duk da ya zo a wani hadisi kamar na hadisi ma bai inganta ba to shi albani ya ga ya inganta shi shi albani ya ce ya kalli shawahin ne amma da ba su shawahin in ji suna da rauni sosai shi ta shi albarafo da cewa babu wani ke ingantacci a zikirin alwala in ba wannan ba iya yana da muhammadin abu wa to da wannan za ku gane a guje ba maganar wani ya ce ga wani zikiri ya duk wanda gaba za karanta kaza bai da asali ko a ce kuma idan ka zo wanda kaza za iya abin da ke a alwala bismillah in za a fara ta da karanta nan an gaba ta shi abin da ya inganta wannan hadisi wannan ƙarin sai mu jirkar da shi bangi ta ala ya mu dace lokaci ya kuma dama mun zo ƙarshen babi wallahu alam alhamdulillah rabbil alamin